Gracias.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 ادى الامانه wa الرساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ثم اما بعد اخوان المسلمين مسوا البركه maharabta wannan majalisi mai albarka majalisin babanmu malaminmu a sheik a doktor abubakar giba ardungu allah ya ga gafarta masa Allah ka ji kammalan Allah ka ba shi aljanna wanda Allah ya muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alarmanmu da 'yan agajinmu da elders namu da tijai da matasa da muka tare da su a nan da bayan Allah suke sauraron mu a cikin gidajensu muna mai kowa sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa domin ci gaba da karatu inda aka kwana a cikin littafin Allah mai tsarki mun kwana suratul furqan aya ta goma sha takwas insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta goma sha tara in Allah ya karmaka Allah bismillah ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم gabata Allah maɗaukakin sarki ya yi muna bayani dangane da mutanen da suka mutu suna bauta ma wani Allah Allah maɗaukakin sarki ya shigar da su cikin azaba kuma hamala ya suna tambayar su suka tambaya suna ce musu yanzu wannan masauki da aka sauke ku ne muku azaba shine mafi alheri ko kuma aljanna ta da wama da wuta da aljanna wani ya himu yawa musulmi wannan tambaya ce wadda aka yi musu akwai tashi hankali gare ta mutum na cikin azaba a tambaye shi ce da aljanna da wannan wannan wannan wannan musiba wani ya yi ubangiji Allah ya kare mu Allah ya yi magana cewa ‘yan aljanna duk abin da suka so suna samu Lahumma ya ya sha'una fiha khalidin lahun fiha ma ya sha'una khalidin kana ala duka wa'adan masula shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai hashuruhun ya rasu ka ambata lokacin da Allah bai tara su gabaki ɗaya wa ma ya abu da abin suka suka dinga bauta ba a duniya min dunillahi wanda ba Allah ba Wasu zalika yawmar rahim ya manzo Allah ka ambaci wannan yini mai ban tsoro shine yinin kiyama hina yajma'u Allahu al-kuffara wal asnam yayin da Allah zai tattara gumaka da kafin suka bauta musu abin zai baka mamaki ran tashin kiyama duk gumakan da aka bauta masu sai Allah ya taro ya tsara su da gumkin da aka yi da itce da gumkin da aka yi da katako da gunkin da aka yi da duki duka Allah sai ya tara su wuri guda da masu bautar wa kullum man da min lahi da duk wanda aka bauta mu wanda ba Allah ba kal mala'ikati wal matsi kawon mala'iku da annabi Isa duka sai an tara su qala mujahid mujahid jabar yake cewa huwa Isa wa Uzairu wal mala'ika da annabi Isa da Uzairu da mala'iku duka sai an tara su wuri guda fa ya ƙulu sai Allah ya ce a antum abzaltum ibadi haula ku ne kuka batar da bayina wa'annan suka rike ku matsayin alloli suna bauta muku ku ne kuka batar da su Allah zai ce ma annabi Isa da Kiristoci suka rike shi matsayin ubangiji nasara sun rike annabi Isa matsayin Allah Allah zai tambayi annabi Isa ce kai ne ka batar da nasara kace su rike ka matsayin Allah suko yahudawa Allah ya ce Allah ya ce kai kace yahudawa su rike ka matsayin a Allah su ma mala'iku sai amsa tambaya sai ce ku mala'iku ku ne kuka ce a dinga bauta muku a bar Allah a antum adlaltum ibadi haula ku ne kuka batar da bayina wa'annan tambaya mai tashin hankali sai Allah ya ce amhum dallu sabil ko su ne suka bace da kansu ai malam dukkanin su hankalin su ya tashi qalu subhanaka su tsalki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yanbaghi lana Allah bai yiwa bai kasancewa gare mu an nattakhidha min dunika min awliya mu wani ko ba bayan ka matsayin waliyai masoya mu barka ya Allah bai yiwa gare mu haka nan ma yahiqu lana wala li ahadin min al-khalqi bai tantanta gare mu ko wanda ga cikin halittu an ya abu da gairaka ya bauta mu wani ka wala an yi shirika ma aka siwa ku yi shirka da waninka wanda ba kai ba walakin matta a tahun sai dai Allah ka jiyar da su daɗi ne ka ba su abinci ka ba su lahiya wa a ba a da su da uwayensu duka ka jiyar da su daɗi hatta na su zikra har sai suka manta da wa'azi walakin aksarta alaihim wa ala aba'ihim ni'ima Allah ka yi wata ni'ima gare su da uwayensu wa kana yajibu alaihim shukraha wal iman bima ja'at bihi rusul ya kasance ya wajaba su yi ima su gode mana ni'imar da kai musu da kuma imani da ita da imani da abin da manzo suka zo shi walakin zalika kana sababan lil i'rad an zikrika wa shukrika sai dai wannan ya kasance dalilin bijirewa da kuma bijire maka da kuma bijire mu ambatonka da godiya gare ka ya Allah sai Allah ya ce wa kanu qauman bura suka kasance mutane halakakku wa kanu qauman halikin suka ce mutane halakakku wa kana wa qala zalika tawbiha lil kafara kenan kun gani Allah sai ya wa masu bautar wani Allah gadi idan mun karanta tafsirin malam gumi sautul ahqaf yace za a tayar da duk wani gumkin da aka bauta ma sai Allah ya buta mere a tambaye shi kai ka ce a bauta maka duk wani ice da aka sassaƙo sai Allah ya busa mere Allah ya ce mai kai ka ce a bauta maka sai ce Allah tsarki ya tabbata gare ka babu bane kuma sai sun yi Allah ya isa ga waɗanda sai sun yi Allah ya isa ga wasu bauta musu duk wanda duk da aka bauta ma sai Allah ya yi Allah ya isa ga wanda ya bauta mai ce ina zama na duniya ka ce ka ɗauko ne kan mai san ubangijinka Allah ya isa min gare ka wani to ba su ba duk wani wanda ya riƙe wani wanda ba Allah ba matsayin ubangiji a nan duniya to ra tashin kiyama sai sun wajuna Allah ya isa ubangiji Allah ya kare saboda ka ba a san mutum ya riƙe wani shine matsayin Allah gare shi ka ba shi doka ta sa'a doka Allah kuma ya aikata shi na Allah ta'ala ce faɗaɗa kazzabu kuma mata ƙulun hmm. Allah ya ce faɗaɗa kazzabu kuma sun ƙaryata ku bi mata sun abin da kuke faɗa saboda mai saboda su sun biyu su ne saboda suna tsammanin suna samun wani abu mafi yawanci ka kakan mutum na biyan wani mutum tsammanin ya samu wani abu ne su ko sun ce suna ba da aljanna an bi su mana abuduhum illa li ribuna, ila allahi zulfa ba ko me yasa muka bota musu sai don za su kusa da mu ga Allah yanzu kaga wasu waliyai abin da yasa aka bauta musu saboda ana ganin gobe kiyama suna samu to aljihu su kai shi wurin Allah sai Allah wanga namuna Allah ya ba shi aljanna dokar suke kama suna iya wani abu malamai suna ba da tsoro a duniya sai kaga ga wani malami sai a doka yana ibada aljanna sai kaga ga malami wani malami ko to himma dina sai ga an abunga an sarbe an shahi ga jiki ta wani man tabarruki neman albarka to ran tashin kiyama sai an waye gari duk wanda ya bauta mu wani in dai shi wanda ka bauta ma ya yarda da bautar da an kai da shi da wani duka sai ayi musu azaba yace kazzabakum haula'il ma'budun su wa'annan abun bauta da aka bauta wani sun kareta ku fi kuma a cikin zancen ku innahum aliha cewa alloli su sun ce ba alloli bane wanda aka dauka matsayin Allah yanzu ya ce a shi ba Allah bane to me za ka yi ya karyata ka ma tastafi'una sarfan wala nasra Allah ya ce ba ku iya kauce ma ba ku iya tunkuɗe ma kanku azabar za'i wala nasra li anfusikum min al min hada al bala' kuma ba ku da mun mai mako ga kawunan ku ga wannan bala'i kenan an kai lokacin da yanzu dai ba wurin guduwa babu tsira bautar gade an yi ta kuma an mutu ana yin ta to kaga tunda an ka mutu ana yin ta kuma yanzu babu babu wata magana ko da bisa kuskura an kai ta dai yanzu an riga an dai shi yasa aka san mutum in zai in zai biya ya san wa zai bi dan ita biya ba a biya ido ruhe ya zaka ka ga waye kamata ka bi mai ahal da suke waya alil ulama ya tambayi malamai waya katabi bil muttabi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in za ha koyi ka yi koyi da masu biyar suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina luna alaɗa a tilawa suke nuni akan yi ma wa yi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan malaman suke tsoro ga bai shaytan amma wasu malamai suna kira ga a zo a bi su a yadda da girman su a yadda da su na. shi wani malami ko shi dai a ce dai waliyina waliyai so daga sun ta cikin malamu sai da gila ko a saura akwai saura su wa'yantar na daɗin tsoron allah suna da ɗari ƙwayar uwaye mu sun ba mu labarin wasu malamai akwai ɗanyi wani malami garin da an kai hori babu ruwan sama mai martaba sarki ya aika mai ya ce yana buɗatai malami ya yi shi ma ɗalibai sun kewaye sai cewa wanda aka aiko a faɗa mai martaba wallahi ban samun zuwa mutane ga almajirai sun yi yawa ban samun zuwa shi wanda an ka aiko ya kuma ya kasa ya kasa faɗa masarkiya an kuma tura wani shi ma an ka faɗa mai yaka ne ya ce ya kasa faɗa masarkiya sai da aka tura wani na kusa ga sarki sosai ya ce sarki ya turu ma sako biyu ya ce yana buɗaka ko guda babu wanda kake yadda ai duk na faɗa musu faɗa musu sarki almajirai sun min yawa ba ni iya zuwa gidan sarki yanzu ba nan garin ga an kai shi yanzu faɗa min wani malami na akwai yanzu wanda ya lambashe ƙawar ne ba da karatu sarki ya aika zai tabi zuwa eh na da wuya shi wannan malamin yake a tambi sarki ni na abu kasa saboda ban ya tashi da wurin shi wannan kan dai sai faɗa ma sarki ya ce malam ya ce bai samu zuwa almajirai sai mai yawa amma sarki yau da bukata ya ce hori na babu ruwan sama aka san malam ya toye ba da shawara mai ya ba a yi sai ce in ka ce ka faɗa ma sarki a yi sadaka a ɗibi gero a yi sadaka ba mutane haka ɗaya da kasan wakashi a shawara ta to shike ne sai faɗa wa sarki sarki yasa manya manya rikenin da annan ko aka hidda damma manya an ka ɗarma damma manya sai an ka ce an faɗa malam ga sunan ɗarma ya ce to duk faɗa wanda annan abu ko ne ba faɗi a ba idan shi duk an ka ba fadawa damma ko ne ba faɗi a ɗauki dami ya gida ne su ma malam an ka sa wasu an ka ɗauko an kawo makarantar malam malam ya ce ma ɗalibai ne ko tashi da makaranta ya ɗauki dami ya gida ne haka dan ba kuma tsare ko ƙwara ba shi da gidan malam shi min ba labari da cijo ya ce wallahi ran nan da aka kama ruwa sai da an kai sati yana ruwa garin eh eh ya ta ko ya ta yi ya ta yi يكتب ايه امين ايه, إيه. هذا ايوا طيب ايه ده لله وانا اليه كيف وينك يا ابو دم ميه حق غير مقام to waɗanda malamai waliye na saboda abin da aga hukuma bai ga gudansu su abin da sun ka samu gaba shi na gaba gare su to saboda ke nan mutum bai tsar kallafa mafi kansa ya zan wali da kai da kanyi da yaki ka gwada ma ka kai wali da ka bari Allah zai gudu karama ta cewa kai wali da kaga yanzu waɗanda wali yana ya ci yayi magana kuma an yi ruwan sama eh Allah ya yi in Allah ya yarda kuma su bakin gaske su ke nan magana wannan magana kan shi an faɗi wala bakin gaske su ke amma zuwa yana ga ya faɗa manya gaskiya yanzu in in mutum ya faɗi bai sake kofa to saboda ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki na son mutanen da suke riƙe Allah babu ruwansu da wani abu wanda zai iya kautar da su ga Allah duk wani abin da wani mutum zai yi su wannan bai gaba gare su Allah dai a gaba gare su bangiji Allah ka ba ku ikon gane ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci cikin ku har ya mutu nuziquhu azaban kabira za mu dan masa azaba mai girma wa man yushrik minkum billahi fa yazlim nafsahu nuziquhu azaban shadida duk wanda ya shirka da Allah cikin ku har ya mutu yana yi ya zalunci kai ne kuma za mu dan mai azaba mai tsanira tashin kiyama shi yasa kun gani yanzu ga mutum watanni masu almasu alfarma Allah maɗaukakin sarki da ce inna iddata shuhuri inda Allah ya suna ashara shahara inna iddata shuhuri inda Allah ya ashara shahara bi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha ذلك الدين القيم فلا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله maɗaukakin sarki ya ce ina iddata shuhur lallai ƙidaya watanni ƙididdiga watanni inda Allah wurin Allah isna ashara shahara wata goma sha biyu ne fi kitabin lahi a cikin littafin Allah yau ma halakar samawa turan da Allah ya sammai da ƙasa wata goma sha biyu na shekara kai sai Allah ya ce min ha arba'atun hurum cikin su akwai watanni hudu masu alfarma su waɗannan watanni hudu masu alfarma watan da ya labe shine watan zulƙa'ada ko zulqa'ida da wanga da muke cikin watan zulhijja na yanzu watan sallah babba da wanda ka bi mai almuharram uku din ga jere suke suna cikin watanni masu alfarma da watan azumin tsahiwan tana zamu cimma tan gaba su ne guda hudu masu alfarma sai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunta kawunan ku a cikin wa'in gautanni malamai suka ce abin da ka zalunta kai a ran ne, abin da ya kamata kai ba kai ba ga watanni masu alfarma wanda yake har lokacin jahiliya ana ganin alfarma wa'in watan da muke ciki amma wani za ka ga haka za su shigo har su yi tabbi ko gaji ko jiki ne bai ja ba kada mutum ya zalunci ga cikin wa'annan watannin ya kamata kai sallar jami'i ba kai ba ya kamata kai azumin nafila ba kai ba ya kamata a ce kayi karatun qur'ani ba kai ba ya kamata a ce kayi ziyara yan uwa ba kai ba ya kamata a ce kayi makanka tanadin wani abu cikin wa'annan watannin ko guda ba kai ba ka zalunci ka kenan zaka ce gaban Allah kai cizon hannu kace inda ka sani da kai malamai suka ce falatun yin fi na an fasa sun kar su zalunci kawunan ku ma'ana kar ku sa'a ma Allah cikin wayan watan da muke domin wato idan mutum ya sa a Allah ya zalunci kai ne ya zalunci rayuwa ta yi don azaba za a yi mata su kaga waɗanda watanni da muke suke yanzu mun sake shigowa cikin wasu goma kuma bayan alfarman watan shi watan kai ne ga wasu kwanaki guda goma mun ci kwana uku cikinsu wanda ya kamata musulmai su ribace su malamai sun yi tayin karatuka game da su kakka bari su wuce ta ba halala ba kai komi ba mina na kai cikin su wa'anda yan Allah zai ce kawo abin da yi in baka mina za ka ba suwa malam za ka ga kwanakin gama su gudu na su kai wa abu zai jiyan za an kwana uku rana wata yin akwai rayuwa da wahala ba yi sallah ba rana wata yau an yi sallah kwanakin goma sun ƙari gaba ɗaya kuma kwanaki na aka ce hiya afdal ayyamin duniya su ne mafifitan kwanakin duniya duk kwanakin shekara gaba ɗaya babu kwanakin suke waɗanda suke darja waɗanda guda goma ne sannan su a kwanakin da ibarudin da aka cikinsu duk duniya babu inda aka yi su ba cikin waɗanda kwanakin guda goma ba amma haka za ga mutane sun taho sun yi fatali da waɗannan kwanakin da har su wuce ba sun bai komi ba Allah ya yi ta ambaton kwanakin da cikin ƙur'ani Allah kuma sai da ya rantsi da su Allah ya ce wal fajri bismillahir rahmanir rahim hmm. wal fajr hmm. wa la'il ashr hmm. wal shaf'i wal wajh Allah madaukakin sarki ya ce wal fajr Allah ya ce ina rantsuwa ko na rantsi da lokacin fitowa alfijir wa layalin asr Allah ya ce kuma ina rantsuwa da kwanaki guda goma mafi yin malaman tafsiri sun ce kwanaki guda goma su ne waɗanda da muke cikin zulhijja ɗin darajar su da muhimmancin su yasa Allah ya rantsi da su guda goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihin na habbu ilallahi min hadin ayyam babu wasu kwanaki da ayyukan alaihi suka yi soyuwa zuwa ga Allah wanda yake ga waɗannan kwanakin guda goma wani sahabi ya rasu la hada zuwa jihadi wanda Allah ya hada zuwa jihadi bai kai su ba ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sun lam yarji min zalika bi shay sai dai mutumin da ya fito zuwa jihadi dukiya ta da rayuwa ta bai dawo da komai ba shi ɗaya kai darajar wanda ya yi. ayyuka alheri cikin wa'yan kwanaki an ce ayyuka alheri bude, kowa bude take wa abinda ya shayar nafila abinda ya shayar kasun ƙur'ani abinda ya shayar ziyara sada zumunta abinda ya shayar sadaka abinda ya shayar layya abinda ya shayar kiyamun laili duka duk wani aikin alheri da ka sani wani za ka yi cikin waɗannan kwanaki yanzu ga babu kwanakin za ka yi aikin da ya kai darajar su kuma yanzu ka gani ga sunan sun fara tafiya yanzu gobe sai ga an shirya kwana hudu ke kuma wuce za su yi ban ba tsaya su yi ba fala ta zulimu fi hinna an ku kada ku zalunci kawunan kada mutum ya zalunci kai yanzu yadda cewa na an kai ga wata wata zabuwa can an cika da kuɗi kowa ce da buhu ya ɗibi abin da kai ba wallahi malam za mu musa suna ta yaso amma da yake waɗan kwanakin alherin su koyi yake amma sai ga mutane ko ga su ba su bangiji Allah ka babu ikon gane to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manya zulun minkum nu zikihu azaban kabira duk wanda ya zalunci cikin ku Allah ya sai mutum ne azaba mai girma inji Allah Allah bai yarda mutum ya zalunci ya mutu shirka ce sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ya rasulullah wa ma arsalna qablaka min Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin ba mu aiko gabanin ka ba daga manzanni duk manzon da ka gama aiko duniya gabanin zuwan ka ya rasulullah illa innahum la ya'kuluna ta'am fa suna ta abinci kahiri suna jiwa manzon Allah wa dami da a ce manzon Allah ma ya ci abinci ai kamata ya rasulullah na kai ya ci abinci ya yana da wata wani bambanci tsakanin mutanen da shi bai cin abinci haka suka so to sai Allah ya ce ku bari a gaya muku duk manzon da Allah ya aiko gabanin zuwan maza yana ta abinci manzo na farko a duniya shine annabi nuhu yana ta abinci zuwa ga annabi ibrahim yana cin abinci zuwa ga annabi musa annabi isa annabi hudu annabi salihu annabi ibrahim duka annabawan manzanni allah duka suna cin abinci to shi ne ya ci abinci wani abin abin ne wani abin suka ne to daga suka su ne ba su burin suka ga manzan allah ba sai wai don mu yake ci abinci kuma bugu da ƙari wa yamshuna fil aswaq dukkanin manzannin da Allah ya aiko duniya suna yi kasuwa su sayo su sayar da yawan su kasuwa ne to saboda haka kasuwanci wato aikin annabawa ne da yawa daga cikin annabawan Allah sun yi kasuwanci wasu sun yi kiwo sun yi hulɗa da mutane to ya ji za ku azama ya ƙawa ku ce don mi da ya ka sai abinci ku zai ka zuwa kasuwa don mi ka zuwa ce wani kasuwa a'a Allah ya ce wa ma arsalna qablaka ya Muhammad ahadan minar rusuli illa wa hum ya'kuluna wa yashrabuna wa yatajawwaluna fil aswaq litakassuf wa tijara ba aiko wani mutum gabanin ka ba ya rasulullah daga cikin manzani fati suna cin abinci suna shan abin sha kuma suna zagayawa kasuwanni domin neman abinci domin neman kasuwanci fatilka hiya sunnatul mursalin wannan shine sunnan manzanni min kaula gabaninka fallam yunkiru zalika alayka saboda kai ta yaya za su falima yunkiru na zalika alayka ta yaya za su muka mutun wannan kai kana ta abin hasuna ta mali hadha rasul ya kula ta'am me yasa wannan manzo yana cin abinci ai kamata yi in manzo Allah ne kai ya ci abinci mana ya zama nai sai Allah madaukakin sarki yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitna muka sanya sashin ku ga sashin fitna ga tashi. atasbirun Allah ya ko za ku hakuri sai zan mawadata sun zama hituna ga talakawa shugabanni sun zama hituna ga ga magoya baya malamai sun zama fituna ga jahilai jahilai sun zama fituna ga malamai za ka kowane ya zama fituna ga wani idan kai talaka ne baka da kuɗi ka zama fituna ga mai kuɗi yana kallon ka wani abu kuma kana kallon wani abu jama'a ina fata mun gane magana to shi ne ake cewa ja'alna ba'dan nasi bala'an li ba'din wa mihina mun sanya sashi mutane suka zama bala'i jarrabawa ga sashi ibtala Allahu al-faqir ganiy bil faqir Allah ya jarrabi mawadaci da talaka talaka takikin mawadaci yake wani ya anka ce ma an ce gidan wani mawadaci ai mai san sai ce goyi Allah shugabanni masu mulki sun zama fitina ga talakawa in wani talaka ya ji an ce an tare wani shugaba an yi mai kaza sai ce gwai Allah jima ku ba hakan nan saboda kowa ya zan fitina ga wani yan siyasa sun zo fitina ga wanda ba su siyasa suna ta kallon su wani abu daban sharifu bil wadi Allah ya ya fitini wanda amma daukaki da wanda bai dauka sahihu bil marid an jarrabi wanda Allah ya da marar lafiya idan mutum bai da lahiya sai ya kawo ganin mai lahiya na jinajin takaici dai shi ko wanda Allah ya suna ganin mara lahiya ga shi ko ya kasa saba ko wani abu ya ana baka ruwa ka sha ba kasha ya ana baka ruwan fudu ka sha ba kasha kowa ya zama wani hitina waje alna ba'adakum li ba'adin fitina maza sun zama mata hitina mata sun zama maza hitina saboda mi saboda kowane na kallon wani ba ne shi ba mu maza sai mu ce mata ba da yin suke ba su kuma za su ce maza ba da yin suke ba kaga kowa zan shi suna ke sai Allah ya ce a tasbihun shi za ku yi haƙuri shin za ku yi hakuri juna kuma za ku yi haƙuri ba duk inda ka samu kai haƙuri. in cikin masu kuɗi ka sai kai haƙuri da zagin mutane idan cikin talakawa ka sai kai haƙuri talaucin ka kada ka zagi masu kuɗi idan malami kake sai kai haƙuri da waɗanda suke ba su gane ba sannan shi ma wanda bai gane ba sai ya hankuri da malami saboda malami sai ce sai san jahilin banza kaga kowa sai hankuri da wani saboda hituna ta kowa ya zama wani hituna sai Allah ya ce a tasbiru za ku yi hankuri li yaktabira sabrakum domin Allah ya jarabi hankurin ku wa kana rabbuka basira ka ya kasance masani biman yasuru ga wanda ke hankuri ga wanda kuma bai da hankuri Allah ya san wa'adda hankuri ya san wanda bai da hankuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance masani wa adda hankuri wa abida hankuri duka Allah ya sani Allah ka ba mu hankuri kene wa musulmi duniya da kanka Allah ya aza ta dinga zaka iske mutane daban-daban su kowane Allah ya yi shi daban-daban kowa da irin nashi hali su kenan ana son mutum ya yi kokari ya zama cikin waɗanda Allah zai yaba Allah zai yabe ka ya ce abinda ka yi ya yi kyau Allah sai ya saka ma bisa ga abinda ka yi Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah wadda cikin sarki ya ce madaukakin sarki ya ce wa qala alladina la yuzul qa'ana wannan suka badan da ba su kauna haɗuwa da mu suka ce su ne mushrikai waɗanda ba su fata haɗuwa da Allah su sun yanke wasu tsammanin haɗuwa ga Allah suna ganin cewa in sun karu da Allah ba ta musu kyau suka ce laula unzila alal malaika me yasa ba a sako na malaiku su muna wa'azi ba wai me yasa da Allah ya tashi aikowa bai aiko malaika ba amma sai ya aiko mana mutum ko mutum ma marayi mu abinda muka so Allah ya aiko mana mala'ika ya toshe mana wa'azi sai mu yadda laula unzila alayhi mala'ika dan mi da ba so kuma mana mala'iku su mana wa'azi ba halla nazalat al mala'ika alla fa akhbaruna bi sidqi muhammadin me yasa mala'iku ba so ko suke mana bayanin cewa annabi muhammadu manzo Allah Allah ya aiko shi ba yace auna rabbana ko mu ga ubangijinmu mu Allah da kai ne ya bayyana mu ganai mu yana son in mun ana son mu imani haka za mu yi narallaha ayana mu ga Allah ido da ido fa yukhbiruna ya bamu labari annaka rasuluhu cewa kai manzon ta Kala abu hayyan al-andalusi wa hadha kulluhu ala sabil ta'annud wannan duka ta'annud ne suka manzo Suna manzo Allah gaske wa illa fa ma ja'ahum bihi in ba don gaske ba abinda manzo Allah ya zama musu da shi na mu'jiza kafir ya ishe su lawuqifu wato lawuqifu da ai musu mafaka da abin nan za a musu ya ishe su imani amma sai dai kujar suke nema suna neman mala'iku su sauko ko Allah da kai ne ya taho ka sun ba su da zahiki ko mu ga Allah shi mu da bayani kun san lokacin da annabi Musa ya zaɓi mutum 70 suka ce ganin Allah suka ce gana da ubangiji Allah ya ce ma annabi Musa ya zaɓi cikin bani Isra'ila ya samu mutum 70 su zo su ji magana Allah don su tabbatar da cewa shi manzo Allah ne kuma yana magana da Allah shi ne Allah ta'ala cikin suratul araf wa tara musa qawmuhu 70 rajulan li miqati wa tara musa qawmuhu 70 rajulan li miqati فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت Allah ya ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan miqatina annai Musa sai zai mutum 70 domin ganawa da mu ya za mutum 70 cikin bane sai ya ce ku to mu tai domin ku ji magana Allah ku tabbatar da cewa ni ina magana da Allah duk abin da ka zo muku da shi daga Allah ba ƙarya na ba mutane suka je wurin ganawa da Allah suka ji magana Allah da kyau suka tabbatar da ba magana bil arab bacci?" sai suka yi suka yi suka baro ta suka ce mu gaskiya lalle mun ji magana Allah amma yanzu abin da ya rage mu ga Allah mu kan wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara wa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun Allah waɗaukacin sarki ya ce wa ƙalo suka ce ba mu imani da kai har sai ka gwada mana Allah hatta mara Allah sai mun ga Allah jaharatan iri-iri ido da ido haiman da suka faɗi magana ga sai wata irin tsawa ta kama su Allah sai umarci wani mala'ika ya daka mu tsawa su saba'in suka mutu ga sun waɗa sun mutu annabi musa ga ya tsaye annabi musa sai fara magiya ga Allah sai ce ya Allah rabbi lau shi ita ahlaktahum min qablu Allah da ka so da ka halakar da mutane kahin zuwan sunan amma na rubuta su da gida to da sunan Allah ga ka kashe su Allah ina kowa milan ce ma yan su ka taimaka mini Allah ka raya mini su saki kuma da su gida annai muta ya taro kon Allah ya taro kon Allah ya ta magiya ga Allah shine Allah ta ayatu summa ba'athnakum min ba'di mawtikum summa ba'athnakum min Allah ya sanar muka tayar da ku bayan mutuwa sun mutu wallahi mutuwa ta kwarai da Allah ya ga dama wallahi da mutuwa kinan zage gishi kenan amma da annabi Musa ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah Allah ka rayu mutanen ga su tashi Allah ya koma da su gida kamar kai na an baka mutane ka dogo ka ce wata wajen wata lura ya an ka ce sun mutu kai dai ka dawo duk da kai bayani ba ba a fahimta eh ba fahimtar to shi ma annabin Allah na amma da yake yana yana jin mutane bani Isra'ila jawo suna an kai su su ƙara yaqinin cewa Allah akwai shi kuma ana jin magana eh sun ji magana sai amma suka ce wata sun gane saboda sun kaje ni to saboda ka Allah madaukakin sai rayar da ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sannan muka tayar da ku bayan ku don ku yi godiya amma da haka ba su gode ba an tara zuwa kuma gida da su amma duk wanda ta gaya ba da labari ba wani ka mutu ya ce wallahi na mutu to kaka an ka yi ce wallahi mu gani ɗaya mun kai an daka matsawa ah, wallahi mun mutu su in wani ya ce wallahi shi ya tabbatar da ya mutu kuma ba wai irin shiga kwana ka yi kwana ka tashi ne a mutuwar ta balar ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فصدق وعدنا متعنا السنة وعلك إلي جنج يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقد سألوا فأكبر من ذلك Allah maɗaukacin sarki ya yi tsaro ka ahalin kitabi, ahalin kitabi suna tambaye ka ya rasu abin suke tambaye ka suna roƙonka an tunazzila alaihim kitabun min as-sama ko kuma littafi daga sama to waka tambaya su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka musu littafi daga sama bayan ga Qur'ani sai Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min zalika an wa annabi Musa tambaya yadda da wakka faqalu suka ce arina Allah gwada mana Allah maganai mun ji magana ta yanzu gafin muka yi magana ido da ido sun muka yi magana ido da ido kirkiri Allah ya sai tsawa ta kama su sai suka mutu nan daga baya Allah ya tayar da su to shi yasa yawa musulmi ba nan duniya ba a ganin Allah duk wanda yake yana ganin Allah nan duniya to ya dauko ƙarya ba a ganin nan duniya amma lahira ana gani ko ba gaskiya ba lahira ana gani duniya na abba gani Allah ka samu cikin masu bayyana tashin kiyama to shine Allah madaukakin sarki yace laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana faqad laqad istakbaru fi anfusihim Allah ta ika sun yi girman kai a cikin kawunan suna gan su manya ne wa atau utuwan kabira Allah ya ce sun ƙetare iyaka wanda wanda babba sun yi ƙetare iyaka sun yi dagawa saboda ka ƙetare iyaka da suka yi ya sa Allah madaukakin sarki ya ɗaya musu albarka kuma shike Allah ya kare mu gaba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce يوم يرون Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mai yanzu mala'ika ranar da za a ga mala'iku ranar da za su ganin mala'iku iri-iri su ga mala'iku ga sunan to wannan yinin labu shiga yau ma'idin lilmujin babu albishir wani ne ga duk wanda an mai laifi ranar ganin mala'iku ranar wallahi babu albishir su ne gare su ka kai konan duniya ranar dun mala'iku su bayyana gare su babu haraka don saboda za a aiki mala'iku su halaka su domin a duniya Allah ya ta aiki mala'iku suna halaka mutane iri daban-daban sai a aiki mala'iku su halaka al'umma gaba ɗaya su ta yi su kun ga samudawa mala'iku an ka turo musu sun ka halaka su mutanen annabi lut mala'iku an ka turo musu masu luwaɗi adawa iska an ka turo musu an ka halaka su mutanen annabi shu'aibu su ma mala'iku an ka turo su ka halaka su to saboda ka ranar ganin mala'iku babu albishir wannan yini la bushra yawma ibil mujrimin babu albishir wannan yini ga masu laifi duk wanda an mushriki lokacin da mala'iku za su zo a wannan ba akwai matsala ko kuma ranar da mala'iku za zo da riba su dole da mala'iku suka sallamu da riba rayukan mutum akwai matsala domin su mala'iku in za su zo za a fara izo su tawaga su fara tahowa kafin shi mai gidan ya tafi. idan mala'ikun rahama ne za a turu mala'ikun rahama su zai mai laɓa mutum suna zai fara ganin suna tahowa ba mai ganin su in ba shi ba kuma bai iya buɗe baki sai ga sunan sai dai kawo gansu kawai suna zuna kusa gare turan da mai gidansu zai tahowa shi lokaci na yi dafina tahowa da ya sau ibrahim wadda za a yi to shi yasa ranar da aka ganin mala'iku ranar mutuwa babu albishir wannan yini domin akwai mutane da za a yi musu albishir ranar su amma su kan ba su da albishir mawasan sai sun ga mala'ika ka ga mala'ika miyan na ganin mala'ika miyan ka so ganin mala'ika Allah ya ruwa ma asiri ya kuma manzo mutum irin ka ka gane kiri-kiri ya ganka ka yi magana da shi ya fahimce ka fahimce shi a iyaka alheri nan amma an ka ce mala'iku na ka wa'azi ai wa'azin bai yi kuma gaskiya ba saboda mala'iku na gan su ko tsoron su ma zai cika ka ba za ka iya jin ba ka ma iya ganin su ma tukun amma ka ga wasu wai sun suke sai sun ga mala'iku sai Allah ya ce wallahi na raba ku ranar ganin mala'iku yana babu albishir la bushra yawma idhil lil mujrimin na hijiran mahajura. mahjura sai tsari abin tsarewa wayo mu Allah mu da Allah a samu samun shi tsakaninmu da su taqulul mala'ika lahum harimun muharramun alaykumul janna ku abin haramta ma aljanna ne saboda haka babu shamaki tsakaninku da aljanna yanzu babu wato ma'ana ana nihin tsakaninku da akwai shamakin zai shamakance ba ku shiga aljanna hijiran mahajuran ana nihin tsari abin tsarewa Allah ya shiga tsakaninku aljanna ba ku shiga aljanna ba ku ganin Allah ra tashin kiyama inna fa isum innahum arabin yau ila mahjubun saboda haka ba a gani ba su ganin Allah ra tashin kiyama saboda ka ƴan uwa musulmi mala'iku halittu ne da Allah waɗanda suna da doka wanda in Allah ya safa haka za su yi Allah ka ba mu ikon ganewa aya ta gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na ila ma amilu min amali suwan suka mutu suna shirka da Allah ayyukan da sun kai na kwarai sai Allah ya gabatar da su sai a zo da su ga sadakar da kai wata rana wata rana ka taimaka mu wani wata rana ka yi kaza duk a to da aikin sai a to a aje gaba gare ku to amma saboda babu kalmar shahada mutum mushriki na yara yan bi'e da yake yara yan ajiye ajiye ne shike yara yan tsaye tsaye ne shike gaba ɗaya aiki ne ya ɓaci Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali za mu gabatar da su gabatar na aiki a midna ila a amalin kufar za mu nihi ayyukan kafirai alati ya ataki nuna wasu ke kudurta waɗannan ayyuka ƙwarai ne barran ka ifa amil masaki ne kamar ciyar da miskinai wasilat al'arham da sada zumunta wa ya zunnuna an na hatu ƙarribuhum ilallah suna tsammanin wannan aiki zai kusa su ga Allah zai kai su kusa ga Allah ga tashin kiyama sai Allah ya ce duk wannan aiki sai a kawo a tura shi wuri guda ana gamawa faji allahu haba a mutum sai yin sanya zan kura abin shekewa sai an gama sai a sheke ga iska saboda babu karma shahada shirka da allah ya taka sa mutum aiki ne ya bati Allahu misal al-gubar al-mansur fi al-jawi mu sanya da kasan kura wanda aka sheke ga iska a sararin sama saboda mi saboda babu babu babu imani duk aikin da kaga an kai shi babu imani wallahi malai da kasan kura ga zai tafi shi yasa da mutum tsayawa ya gyara imanin ya duyahi amma kana gani yanzu wani saboda kujerar siyasa ya yi sanya rasa imani wani saboda rawani da ya kabuɗa na gidansu farautar gidansu suka ga mutu ya saki layi wani kuma kasuwanci na ya kasan yayi amma sai ya saki layi shi wani kuɗi na ya kasan ya samu masu yawa sai ya saki layi wani bashi na aka bi ne ya kasa wanda zai yi sai ya tsaye ya bi hanyoyin bokaye a tahirta bakunan waɗanda ka bi ne ba shi ba su iya tambaya sai ya saki layi to duk irin irin waɗanda abubuwa na shirkiyar na ɗan adam ka yi Allah ya ba sai su ɓata aiki sai mutum ya to gaban Allah babu komi ina lara suke babu lada ka ɓata aikinka babu kalmar shahada shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya wannan aikin ya zan kura abin shekewa an sheke ga iska Allah bai bukata wannan aikin amma sai ga mutane wani sai ce a su dai wallahi yi duniya ba su su ba su su kunyar duniya sun yi sun su kunyar lahira ubangiji Allah ya kare saboda haka yan uwa musulmi mutane su ji tsoron Allah su gyara aikin su sani akwai ranar haduwa gaban Allah wata rana wanda mutum yana son ya shiga aljanna amma aljanna ta yi mai nisa to Allah maɗaukakin sarki ka taimaka mana Allah ka gyara ayyukanmu dajan ina yanayi kamata muka kwana daga ko akwai sauran karatu eh eh hau ina ganin wanda ya kamata mu karanta babu da tana daɗin kira su ya samu ita Allah ya mutu mu kwana gare Sashin mai mai ta ta Allah rabu. maɗaukacin sarki yace ashabul jannati yawma idin yan aljanna wannan yini ashabul jannati mutanen aljanna waɗanda Allah ya rubuta mu shiga aljanna Allah ka samu cikin su khairun mustaqarra Allah sune wadda mafi alherin matabbata wa ahsanu maqila kuma mafi kyawawan kailula dan aljanna in ka shiga matabbata ke tabbas ke. makilan kuma wurin da za a kwanta a yi kwana a huta duk da yake malamai sai saɓari shi wai ana kwana a janna ko ba a kwana a janna akwai masu gani a janna ba a kwana saboda annomu akul maut kwana ya kwana ya yi kama da mutuwa sannan wasu na ganin cewa cikin kwana akwai wahala to saboda ka aljanna ba a kwana wasu ka ce a aljanna ai ana kwana saboda irin kwana aljanna ba irin kwana duniya ba ne kwanan duniya shi a kwanan wahala amma dai kwanan alƙiyama shi wannan shi aljanna wannan ba kwana na wahala ba saboda ka wasu na ganin yan aljanna ba su kwana ko cikin jin daɗi suke ba su kwana saboda mai saboda kwana ya yi kama da mutuwa ƙwar'ani ya tabbatar da kwana wa huwa ladhi yatawaffakum bin layli wa ya'lamu ma jarahatum bin-nahar madaukakin sarki yace wa huwa ya yatawaffakum bil layl Allah shike kashe ku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma Allah ya san kuke aikatawa da rana yatawaffakum innan kwana na aka magana Allah shike ɗaukar rayukan ku da daddare yadda ya faɗa yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha Allahu ويمسك التي قضى عليها الموت ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah maɗaukakin sarki yace Allahu ya tawaffal anfus hina mautiha Allah shi ke kashe rayuka lokacin mutuwarsu wallati lamta tamut ita ko rayuwar da lokacin ta bai ba Allah na kashe ta fi manami cikin kwananta shi yasa malamai suka ganin kwana dai yayi kama da mutuwa ga yako cikin aljanna duk abin da ya kama da mutuwa ba a so duk wanda ya shiga aljanna bai bai mutuwa da'i zai shiga ba zama cikin daɗi cikin walwala cikin abin nan sai ila ila har abada Allah ta samu aljanna saboda jama'a ina ganin yake kamata mu tsaya illa ta kuma sai bayan sallah insha Allah za mu je zamu zo mu ci gaba mutum kun gani yanzu rana wa kyau ne sallah amma da wasu yadda muka wa mutane su tsoron Allah sallah in su taho ba wai ana ana la'akari da bukukuwan bane kawai shi musulmi ya zai samu rana ya kama kana kar sallah ta taho ta wuce kai bikin da a cikin shi ina ka duge ka ba ibar da a cikin ta ba dama ita hikimar da ya saka ga ana yin sallah din da saboda mutane su samu lada sannan bayan haka nan mu hita daga cikin jahiliya don su bukukuwan su ba irin waɗangana ba shi yasa Allah ya canza mana daga bukukuwan jahiliya ya ba mu waɗanda bukukuwa guda biyu na sallah sallah idi azumi da sallah idi layya ba kuma yasa aka idi babba ba saboda ana harkoki cikin da yawa akwai ibadodi manya ciki akwai hajji akwai arfa akwai sallah akwai yanka layya akwai menene cikin da yawa to kaga in ka diba saboda haka ana son mutum kada ya dauki bukukuwan da ya gaba gare don wani akwai wanda hadda azumi arfa bai wani shi gaba dai bai ga jiki ne waɗannan kwanakin da ake ciki ya ƙuri na mai muku wa gama gana wallahi alherin da a cikin wannan yini yana da yawa ƙwaye daga. gaske shekarun jiya ina sauraron shed bin usman ya ba kisa wani mutum ya tesa ya rago da ya so rago sai ya ba suwa ya ce a kai mai gida da aka yi mai gida ikon allah sai wanda an ka ba ragon sai ya mistake sai ya kai gina makwabta shi ko gina makwabta da aka kai mai gina yara marayu ina a gidan daga su sai ɗiyar su sai uwa su sai ya kuma kawo murna an kawo musu rabon layya ko da bawan Allah ya dawo gida sai ya ce ina rabo ta muka ce ah, a kawo rabu ko da bincika makwabta a shekar na an kai rabu ya wasu na murna an kawo musu rabu to yanzu mai shawara wannan ka eh a bar musu wallahi ma sai mutumin kan gama sai yi dawo ya tsaya ya shawara da mata ne sai cikin mata ya ce isa gaskiya tana ganin ragonin mistake na aka sama an so shi a dawo da shi gida ita kun gwada su tana ganin a dai hankuri ragon nan biyu ya kamata a raba nama na yanka yanki shi a kai musu rabin su ku gida su ci rabin sai mai gida shi ni dai gaskiya addu'o'in da ana yi gidan nan game da ragon ba ban iya an so shi ba dai kuma kasuwa in siyo wani tunda Allah ya hore mini wannan bawan Allah sai kuma kasuwa wurin sayan ragon da sai sai da ga wani rago ƙasa sai ce nawa a sai shi mai rago ya ce rago za ka sai ce ibi za ka yi ce laye gari ce laye ka tabbata ce laye ce ko wallahi na baka ragon na fitibi da lafiya bai sani yi ce miwa ne ce wallahi abinda ya sa raguna da yi odoyi cikin mota da yawa ta sun kai accident da yawa sun mutu cikinsu to waɗanga da Allah ya rage min ce to ni ko zan ba Allah guda ciki ga melayya sadaka shi tabi da kai Allah ya fara kawo kuma na ba ka ba na kaji wani kara kuku ka saurari darasin bin bin Usman na fana ka jiya shi ya ba labarin kaga wani karatu na an kai ciki wanda a gwada musu waɗannan kwanaki daga gani wala albakar gani su kaga yanzu tun duniya Allah ya biya muku ga abuji su ku yanzu yaran an basu da farin ciki da jin daɗi yadda ba sai su cikin ba wasu mutsiyar su eh ba kuma da an kai haka amma mun yanzu ba mu iya gane sai ga su da gidan marayu sai kai laye gidan karago biyar shidda da sa amma sai dai waya an yanka waya dan musu yan tsokoki a aika musu ba haka na ya mata a matsayin ka na mai hada cikin ragunan su guda biyar kai musu guda ku yanki marayun na a yanki musu su lu'uwa ne amma ba wani haka ruwan mu ta yi yawa matan musu ce wallahi in ka guda ayya musu yawa ni in ba su za ka yi ba ni guda in kai gidanmu inda waye haka masu ka tema masu ka tema haka to da ka tsoka ka ba wasu ta ai nigon ka bani ai ni ma uwaye na wasu ka tana haka ba su ce ka to ka ga wannan gwada mai na, ka gama rayuwar da ka gani wallahi suna da muhimmanci a taimaka musu yanzu buku da ƙari ka ga abin nan ga 'yan gidan yaki. muna so a cikin harar gidan ga mafi yawan cikin yari ga rukun ba yaran mu yana a ciki ba za a ga an wani mutum daga maiduguri wallahi an kawo shi na argungu wani za a ga an daga adamawa an kawo shi argungu yanzu kai saboda naman layi aka ɗaukowa daga adama a tuka mai nama to ba zai ba shi da allah kuma suna yanke musu naman za su ci eh ai hadda abincin za su ci ma sai sun wahala amma haka za mu tuwa mai layoyin mu sai na mu na mutanen gidan yana da gidan ya kuma fa an yi ba sai wanda Allah ya taimaka ma aka dan hada tsokoki a aika musu da wanda aka kwanta asibiti saboda haka waɗanda abuwa da ana kula da su shi ka sa Allah ya hore mutane ko ba dima abin ba na taɓa gaya mana wata rana manzan Allah kuma ya ba da labari an yi baƙi madina sai manzo Allah ce kada kowa ya bari naman laya sai ya kwana uku su mi ce ka abu ya kwana uku aiko ta wani umarni da an ba su duk wanda ya yanki ko raƙumi ka yanki ba ka bari naman ya fara komi sai ka rabe da kai da ƙawon ma ba ka bari komi Ba ina an kai sai an kai ta kai baƙi nama suna da cikin garin madina an kai ta kai musu abin suna nama suna da sun ka aji nama ya mutu yawa suka ce mutanen madina a shi haka suke da alheri haka suka sun samu nama da suna gaba kuma suka wuce wasu da nama da shekara ta sai kewaye wa suke ya rasu lullahi baraka ce ka kowa in naman laye kwana uku sai annabi ya ce kulu wata saddaku wa dafaru ku ci ku yi sadar muku aji haka ne saboda na yi muku haka ne saboda baƙin da an ka yi kakkure na baki sun taho garin kuwallai ya yi kowa ya shiga gida ya zama ne ya tsaye ko ya ga an yi hidda raguna an yanki an hidda mashanu an yanki an hidda raguna an yanki kowa shi gida da zama shi ya lese su a cikin su ba na kwaye hukin amma yanzu haka da an kai musu sun tafi da ba makin mutane garin madina amma sun da babu bakin yanzu da shi kenan kaga zuwan ga darussa na gwada mutum ka ɗiba ta babu kai bukata kama ta biya ka samu kayanka ba naman na a gaba gare ka wallahi malam mutane da yawa sun ta'allaka ga naman duk wanda ka iya yanke rago bai wallahi naman ba matsala ba matsala gida ne ba Don ga wahala gida da aimiyar babu naman duk wanda ka iya yanke rago biyar da wahala gida ne aimiyar babu naman zuma ko ba haka na ba tun da dai wanga nama ka riga ka kai ibada ka ba miskinai bayan Allah a ji marayu duk a ba su sai su ji daɗi Allah sai ya ƙara zuba arziki amma suka ga wani suka ga ya shige gida ne malam ba a kusan nana an kai Allah ya taimaka mu Allah ba mu amma Allah ba mu ikon yin layya da girin Qur'ani saboda ka ai magana fatun layya waɗanda ake basuwa don ayyukan da aka ɗauko ana yi na addini wallahi mu ne muka rantsuwa da Allah duk wanda ya ce abuja ya ga ayyukan da an kai da fatun layya sai ya yi burin ya ce fata ya basuwa Ƙaton masallacin juma'an da an ka gina da kudin fatun layya masallacin juma'a babba in ban da masallacin najeriya gaba da central mosque ba a kawo masallacin da ya hina mu abuja mu da fatun layya an ka gina shi malam an gina clinic asibiti da kudin fatar ita sannan an gina hotel na saukar da malamai da kudin fatar laila yanzu ga hina ana gina university ta musulunci global university wadda ke tsara ana ya haɗe da ana nan ana ginin ta kuma gini yaki kuma da kudin watan laye ga takan shi shi saboda Allah jama'a da ka bani matsayin ma mai shi ya ku in sai suwa naira dubu in kashe kuɗi da aka yi ta a gina masallaci da kuma makaranta wanda yake shi wannan suka ta jariya ne don ni yanzu in ka ba na sai ni sai zuwa naira dubu fata rago ko mili masu jari naira dubu na aka fahimta bana abu wasu nawa ta kai nawa ta kai ba musamman an gaba da farashin ta ta kai naira dubu eh to yanzu in kabbar da sai duk ɗaya ɗari biyar wallahi kila ranar ba su kwana kuɗin ina kashe su amma in ka bashi ta an ka da sa can duk wanda ya ba su wani gina masallaci da kuɗin watan layya sai daga nan har a ta yi kiyar halat ya a halat kara samun wani abu amma za ka ga wasu bai kuma wasu dubaru na a kan su wallahi babu dubara babu wani dubara gaske ke nan aikin na aka na ana yi da waɗannan fata bayan su masu yan ɗauko wasu sa yanzu ma haka wasu wurare abin da suka yi kuɗi suka yi suwa yi fata su ƙara don musamman da ta a ce a sa in an kai sallah ya samu ya kwantar da wani malami yanzu hotel ɗin nan yan ana kwana dubu talatin in kai kattahi memba kake wala ma dubu biyar za ka ba su ba za ka kwana kuma wuri na mutunci saboda ka ga waɗannan ayyuka da aka yi wasu dubaru na aka yi to yadda mutum zai amfana da wannan fata mu duk lokacin muna muna mai na na abin da ana ba mu ga malam nan rana kana iya samun fata goma eh islamiyya islamiyya wurin mata suna ba mu fata eh amma da alherin ga tumu ga cewa wanga alheri wallahi yi a babu fata na mutum mutum zuwa mu kashe kudi don mun kace mun yahi a kawo mutum mu kai akai wani aiki amma sai ga wani har yanzu bai ya kasa fahimta miya na aka ne ga lugar saboda ka jama'a wa'annan hwatun gaskiya ba su da wani abin da za su iya hana a yi sadaka da su a kai su inda aka yi unhwani da su za ta yi unhwani gare ka kai Allah ka babu ikon gane da yake lokaci ya yi kuma na ya kamata mu samu muna roƙon Allah madaukakin sarki mai wannan majalisi Sheikh Abubakar Giro Allah ya gafarta masa dawar haka ta yi malam na rayu da da malam yana makka amma yanzu malam bainan Allah ka ji kan malam ka ba shi aljanna wa'anda a can su malam Husaini ubangiji Allah ka mai da su lahiya Allah ya sa ai hajji karbabe Allah madaukakin sarki ya sa addu'in za su yi alkhairi Allah ya karba Allah baya Allah suka tahi alhazamu na jiha kebi. najeriya duka allah ka dawo da su lahiya allah ka sa ya hajji karɓi ya sa a hau arfa lahiya a sauko lafiya allah ka samu gama lahiya ka samu cikin imani rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-musir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin